tilasta hasarar dukiya ta kimanin dalar Amurka biliyan tara a cikin shekaru biyar zuwa shida da aka yi ana wannan fafatawa. Tuni dai Majalisar Dattawan Najeriya ke kokarin samar da hukumar raya shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Sanata Bukar Abba Ibrahim dan majalisar ne. Wani dalilin da ya sa muke so mu kafa wannan komishin kamar yadda kowa ya san irin abubuwan da suka faru a Borno da Yobe da adama in ba kwamishin aka samu ba ba za a dinga taimakawa wannan wuraren wanda permanent basis ba da kuma sauran states guda uku da North East wanda boko haram bai shafe su kamar yadda ya shafi wannan ba masu ma sun dandana problem na Boko Haram. Za su dinga aiki a permanent basis kuma taimakon da za a yi wa North East zai zama permanent kowane shekara suna nan suna cikin baje. Kamar yadda aka yi Niger Delta Commission. Usman Alhaji Ibrahim ɗaya ne daga cikin miliyoyin mutanen da wannan tarzoma ta raba da gidajensu. Muna so wannan hukumar in aka kafa su duba halin da muka shiga a wannan yanki. Sai su taimaka mana dan Allah dan Annabi. Inda son samuwa an gyara wajajen mu a can kaga mu maza mu yi kwaɗayi mu koma mu hukumar nan ta dubi yanayin zaman mu da bari in gaya ma yadda muke da dai mu ba ragwaye ba ne mun dogara ne da noma da mu da kiwo wayannan ne mu kuma gwamnati ya kamata ya duba mutanen nan su suka yi wa kansu ne fa wayannan gidajen gashi kuma wayannan yan ta'ada sun zo sun rusa musu ya kamata gwamnati ta duba wani irin local gini ne za a yi ma wayannan mutanen din su samu koma gidajensu kwamitin shugaban Kasa kan farfaɗo da shiyar arewa maso gabas karkashin jagorancin tsohon babban hafsan sojin ƙasar janar ty danjuma ya kesa akalla ana buƙatar naira tiriliyan biyu da miliyan ɗari biyu wajen sake gina wannan shiya abin da yasa 'yan majalisa irin su sanata muhammad hassan ke cewar irin wannan aiki dole sai an yi hukuma su kutum da guda. ana cikin hali ana cikin wani yanayi akan wannan shi yasa ga ita kanta daga nan mu 'yan majalisu aka yi wannan tunanin na kawo wannan ma'aikatar ai ba wannan ma'aikatar ce ta farko ba in ka kula akwai abin da ake cewa na anan niger delta development to kamar irin wannan din ne ƙasa ne ga kowa ya san halin da wannan shiyan namu aka shiga shi yasa aka yi tunanin a kafa ma'aikata makamancin wancan abin da dai 'yan wannan shiya da wannan tarzoma ta rutsa da su a halin yanzu ke fatan gani shine gaggauta gyaggyara al'amura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria